ga watan zulqa'da yau bakwai ga watan zulhijja hijirar manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 445 wanda ya dide ga sha uku watan jun miladiya shekara 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu cikin wannan zama ya samu ikatare wurin faɗan daidai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 wannan shine halka na 116 a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka muna cikin karatu na kitabul jana'iz mun kai kan matsala na biyu da malam ya kawo ka abin da shafi jana'iza ba kenan takfinul mayit yanda ake yi wa mamaci likafani takfinul mayit yi wa mamaci ainihin likafani wanda a wancan mako mun ji kan cewa lamari na likafani fardu kifaya ne idan an samu wasu sun yi wayanda ba su yi ba ba su da laifi kuma mun ji cewa likafani yana daga cikin abin da yake ana fitarwa daga cikin dukiyan mamaci shirin wani ya nemi ya ɗau nauyinsa kuma za a fidda abin likafani kafin ma a zo ga biyan bashi sanan wasiya in wani abu ya saura daga baya ne ya zamo abin da za a rabawa ainihin magada wannan shine abin da muka kwana a kai karatunmu wancan sati yau kashiyan wannan babin za mu tashi kan ma yutlabu fihi abin da ake nema a wurin yin likafani menene ake likafani da shi menene ake bukata a yayin da za a yi wa mamaci likafani mala ce yustahabu fil kafni umur wasu al'amura su ne ake bukata ake so idan za a yi likafani a samu wa'annan ababen akwai wasu ababa wanda yake su ne ababa da ake so in za a yi likafani a same su al'awwalu abu na farko shine albayadu ya zama da farin kyalle ko farin zani za a yi likafani shi wannan lamari na likafani da fari kamar da muka ji mustahabbi ne ba wajibi ne dole sai an yi kafari da fari ba amma shi ne ake so idan akwai samuwan fari bai kamata a bar fari a ɗauki wani abu daban a yi likafani da shi ba na farko kenan fa'ani bin abbas radiyallahu an huma qala an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda ga shi abdullahi da mafi shi abbas shi ya ce, ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ilbasu min thiyabikum albayad yace ku rinka sa farare daga cikin tufafinku idan za ku sa riga ku rinka sa falare fa innaha min khairi thiyabikum domin fari na daga cikin mafi kyawu mafi alkhairin sutura ku tufa wanda za ku rinka tufatar da kawunanku da shi wa kaffinu fiha mautakum ba ku rinka yi wa mamatanku likafani da shi a wannan hadisi ya zo da abu biyu ne a halin rayuwa ka sa fari domin shi ne fiye yin tufa a wurin likafani ku yi da fari domin shi ne fiye yin likafani da haka wannan hadisin shi ne hadisi ɗaya da ya zo ya ambaci wannan matsalar da haka yana muka san cewa ba wajibi ne mu sa fari ba haka ne a wurin likafani ba wajibi ne a yi da fari ba amma mustahabi ne shi ya fi kyawo a yi likafani da shi kamar yadda ke mustahabi ne shi ya fi kyawo ya zama shi za mu tasawa da ba ta mun fahimci da haka ka ɗauki wannan kan wajibi ne lalle lalle shi an samu fari idan babu samun fari ana yi likafani da wani tufa domin kamar yadda in babu fari kana ka sa kowane kayan da ka ga dama ka sa amma wani kaya ne fi kyawo a sa farare kada mun fahimci wannan matsala na ka sali kafani fari mustahabbi ne hadisi ne shi ya tabbatar da shi kuma wannan hadisin shi ne ɗayan hadisi da ya tabbatar da a sa fari shi ya fi kyawu da haka yana muka san cewa sa farare ba wajibi ne a kanmu ba haka ne likafani da fari ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne sunna ne a gabatar da fari akan kowane launi a wurin yin likafani wannan shine abu na farko kuma hadisi ne ingantacce an duba sahihu sunan at-tirmidhi na allamatul albani za a sami shi kan hadisi na 792 athani abu na biyu da yake ana so ya zamo za a yi likafani da shi ko abin da ake bukata a wurin likafani shine tabqiruhu thalathan ya zama an turara wannan likafanin da turaren wuta su uku a sa turaren wuta sai a sa likafanin ana ainihin rufewa hayakin na shigawa lukafanin don yi kamshi a yi ɗaya biyu uku shi ma wannan musahabi ne liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon tsira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wannan zance na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wannan matsalan ya ce iza jammartumul mayyit idan za ku ainihin turara ainihin likafani na mamaci da turaren wuta ya ce ruhu thalasin ku yi wannan ko ku sanya wannan turaren su uku ku yi na farko a ƙara na biyu a ƙara na uku domin ya ƙara ƙamshi wannan kuma hadisi ne ganta rawa an duba suna da majah na allamatul albani za a sami cikin hadisi na 2211 ma ce wa tahsinu likafan la wannan kenan yace wa hadha fi haqqi ghayri al-muhrim wannan ainihin sanya wa turare likafari turaren wuta ya shafi duk wani mamaci ne banda muhrim wanda ke cikin ihraminsa wanda ke cikin ihraminsa ba a sawa likafaninsa turaren wuta malaci ammal muhrim fala yubakharu kafanuhu shi wanda ke cikin ihraminsa ba a sawa likafaninsa turaren wuta kama ta taqaddama kamar da ya gabata mun ji a hadisi na wani mutumin da ke kan taguwarsa ta kada shi ta karya mai wuya anas sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wasidir ku wanke shi da ruwa da magariya wa kaffinu fi thawbaihi aw thawbaini kuma yi likafani da tufafin sannan guda biyu ko kuwa tufafi guda biyu yace wala tuhannituhu kada ku sa mai tulare wala tuhammiru ra'asa kada ku rufe mai kansa fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya domin za a tada shi a ranar tashin alkiyama yana talbiya yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kamar da alhazai suke yi haka zai tashi da haka shi wanda yake ya mutu a cikin ihrami ba a sawa likafaninsa turaren wuta wanda ba a sa ma ko nau'i na turare gaba daya athalith abu na uku da ake bukata ake so ya kasance tare da likafani shine tahsinuhu a gyara likafani yayi kyau ba za a ji a ɗauko kowane irin abu ne a rufe mutum da shi ba ya zama an kyautata likafanin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce idza wala ahadukum idan ɗayan ku zai yi wa ainihin dan uwansa likafani yayin da zai sallami ɗan uwansa na ƙarshe bayan an mai wanka ana gyara shi to dan ɗayan ku na yin wannan falyussin kafanuhu ya kyautata mai likafani ya bar likafaninsa ya yi kyau ya kyautata wannan dan uwan nasa likafaninsa ana hadisi ne gantacce fal yusin kafanuhu ya kyautata likafanin mala ya ce wata sai likafan tanzifuhu kuma kyautata likafanin shine a tsabtace shi a bar likafani ya zamo nazif ka a zo mai da likafani wanda yake yayi dauda a sa a rufe shi in zari ne wanda yake yayi dauda a wanke almuhimu a gyara likafanin yayi kyau wa kaunihi mutawassitan kuma ya kasance wannan likafa yana tsaka-tsaka ya zama an yi shi tsaka-tsaki ba a ɗauki likafa ne wanda yake galiyan jiddan mai yawan sada ba kuma ya zama ba likafa ne wanda yake kuma banza-banza wanda bai da wani kima ba ya zama mutawassit yana tsaka-tsaka satiran lilmait ya zama ya iya suturta jikin mamacin ba za a rufe likafa ne ana ganin jikinsa a cikin likafanin ba ya zama satiran ya iya ya suturta wannan mait gaira muharram ba wanda yake muharramin istimalu wanda an hanin an haramta ya yi amfani da shi ba in kafani ne ya haɗu da kyalle wanda an haramta amfani da shi to ka a yi likafani shi ba a ta ba ya zama an mai amfani da likafani wanda yake mai kyawu tsaka-tsaka ba mai tsada da yawa ba ba wanda kuma bai da kima ba sam ya zama kuma yana iya suturta jiki ba wanda yake an sa kafa zai shafafiya ana ganin ciki ba ya kata zama zani ne wanda yake an rufe mutum an rufe shi ba a ganin sa. a bayan zanin bayan an rufe shi da shi wannan shi ne sai an rabi'a abu na hudu da ake bukata a wurin likafani kaunihi thalathatu aswab ya kasance zani uku ne za a rufe wannan mamacin da shi shi ma wannan musahabi ne idan babu isa ko da ɗaya sai a yi amma musahabi ne ya kai uku fana aisha ta radiyallahu anha an samu daga uwar mu'mini aisha Allah ya ƙara yadda gari ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalatha kuffina fi thalathati athwadin yamaniyatin bidin sahuliyya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an mai kafani fi thalathati aswabin a cikin zani guda uku wanda yamaniya asalin zanin ta ƙasar yaman ce zani ne wanda yake an fito da shi ta ƙasan yaman sahuliya wanda an tsaka wannan zanin ne da ainihin auduga ko kada wanda min kursuf ainihin daga kada kai yi wannan zanin sahuliya bi ma'ana saka ne wanda yake daga ainihin kada wanda shi sahuliya nan jam'u sahal ne wanda shi ne thaubul qutun zani wanda yake da kada ne aka yi sakan shi ko auduga kuma sai kuma ta kara da cewa min kursuf kursuf ko shi ne ainihin alkutun kada har wa yau fata mun fahimci wannan laisa fiha kamis ba ɗinke mai riga ba a ce ga ɗan ciki kamar yadda yau muke kaga an kawo likafani an ɗinke an tsaga wuyan kaga ana faman tura hannun mamaci ya bi cikin hannun riga wannan ba daidai ba ne ba a ɗinke riga a cikin likafa ne wanda aka yi wa annas sallallahu laisa fiya kamis babu riga a ciki wanda aka ɗinke irin riga da ake sawa ka babu wala imama haka ne babu rawani a ciki babu rawani babu riga babu rawani ta ce fi ha idirajen an lullube manzo sallasan da zani ne lullubewa kenan zani ne aka lullube sai a kawo wannan a rufe a ɗibe wannan kai a kama a rufe haka aka yi ba ɗinke mai riga ga hannu sa hannu ga wurin wuya ana fama kamar yana da yawa ke gaga ce akwai wani yana ɗinkin likafa ne to wayannan ababen da ake ba suna kenan ba likafa ne ba a ɗinkewa yadda ba ga lamari na hirami da ake ɗaurawa a aikin hajji haka likafani ma yake ba a dinkewa haka aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma fiyayyen yanayi shi ne wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ka abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bar duniya sai ga sha'awar al'umma gaba ɗaya ya yafi kyawu domin Allah ba zai yi wa ba zai bar a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba shi ya yafi kyau ba na haka wurin ma kabari yayin da aka zo aka gina kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda biyu daga madina masu gidan kabari akwai wanda ke yin lahat sannan akwai wanda ke yin shakka an ce shak shine a gina ramin babba ka sai a tsaga sakiyan sai a saka mamacin aure sa'annan lahad akwai wanda an gina ramin sai a huda rami ta alkibilan kabarin shaka ce a aika wanda ya so ma zuwa wannan za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ke yin lahadi sai shi ya riga zuwa daga wurin sahabbai kowa ce shi haka yake son a mai sa irin yadda aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ba zai yi bari ayyuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam face wanda yake mafi kyawu da haka kuma da zani guda uku wanda zanin asalinsa da kada ne ba roba ne zallan roba ba ko babu riga babu rawani an lulluɓe shi ne a cikin wannan zanin lullubewa wannan hadisin maluma na hadisi shida so za ce hadisi akhrajahu sitta abinda ake nufi shine bukari ya rawaito muslim ya rawaito sanan imamu abu dawud ya rawaito imam nasa'i ya rawaito imam tirmizi ya rawaito da imam ibn majah wayannan maluma na hadisi guda shida dukan su rawaito sanan imam ahmad bin hanbal ya rawaito a cikin musnadinta kuma imam ahmad bin hanbal shi ya ƙari ya ce udrija fiha idrajan a lullube shi ne a cikin wannan zanin lullubewa kuma alamai suka ce shi wannan matsayin da namiji da mace duka da zane uku ake musu da kafani shirin in akwai dalili da ke bukata a karawa mace sai na ta zamo biyar amma ba da haka ba ita ma sai a mata da zani guda uku kamar yanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi alhamis na biyar an ya kuna a ha thaubu hibara ya zamo ɗaya daga cikin wa'annan zannuwa guda ukun ya zamo thaubu hibara an ce thaubu hibara shi ana nufin wani zani ne wanda yake an tsaka da ainihin zare na kada wanda yana da ainihin layi layi a ciki domin cikin likafari da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan launi na zani ciki saubo haibara riga ne ko tufa ne na ainihin kada wanda yake babba wanda yake muhattat wanda an mai layi layi shi kuma asalin wannan zani shi ma daga kasan yamani ne ake saka shi to an samu irin wannan zani sai zamo yana cikin abin da aka yi wa mamaci likafani da shi me yasa wannan kuma idan amkana ne idan da yiwuwan samun samunsa liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idha tufiya ahadukum o idan ɗayan ku ya bar duniya fa wuji da shai'an sai ya zama fa waje da shay'an mai cin mawadaci ne yana da dukiya ya ce fal yukaffan fi thawbi hibra a samu wannan zari da ake tsakawa da kasan yaman mai wannan layi ya zama ina cikin abin da zama yana da abin hannu a cire wani asi irin wannan zanin a rufe shi da shi ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma hadisi ne sahihi wanda imam abu dawud ya ruwaito da wasu malamai na a ainihin hadisi bayan wannan sai matsala da ke kashiyan wannan babi na takfinul mayyit ma ya kunu min lukafan? abinda ake yin likafani da shi bayan mun gano launi na abinda ke mustahabi to da menene ake yin likafanin kansa mala ya ce yukfanul mayyit fi ma ya lahu lubsuhu hayyan ana yi wa mamaci likafani ne da sutura wanda a halin rayuwarsa ya halatta ya sa kayan da yake bai haramta ga mamaci ya sa a halin rayuwarsa ba to da irin wannan zanin ake yin likafani ba a likafani da abin da aka haramtawa mutum ya saka a rayuwarsa halin da yake cikin ainihin rayuwa fala yukfanun rajulu fil harir haka ba a yi wa namiji likafani da alharir ainihin launi matiya na alharir ba a yi wa ainihin mamaci likafani da shi illa iza lam yujadu gairuhu shi dai idan babu kowane zani da za a yi rufe shi da shi dai alharirin lakin la yuzadu ala thawb idan alhariri ne kawai kenan sai a sa guda kawai a lullube shi ka kara wani a kai da mustahabi ne a sa uku shi ba kowane zane shi alhariri to sai a tsakaita mai da ɗaya ka a kara ya fi ɗaya alhariri ne wa ammal mar'a yake lamari na mace kuma fa fa yukrahu tafinu hafil harir an ki ko an kyamaci a sa alhariri a yi mata likafani inda wujudi ghairi idan an samu wani zanin da ba alhariri ne ba to kada asa wannan alhariri ainihin silk material kenan ka asa wannan a mata likafani li'anna fihi sarafan domin a wurin amfani da likafani za a samu an yi barnan kuɗi domin alhariri yana da tsada wa ida'atul mal zai zama kuma akwai tozartar da dukiya wanda ya mutu ba shi ke bukatan a bata kuɗi da yawa a kansa ba wayanda ke raye su ke bukatan a bata kuɗi da yawa a kansu yau ka samu mu mutum na raye na bukata sai a hana shi shi ya mutu ake nuna mai gata wannan ba daidai ba ne mutum na cikin hali na rashin lafiya yana bukatan kuɗin jinya a hana shi sai ya mai gayan sai babban sa ko za a tara shanu ne bakwai a ce shi mun mai sadakan uku mu yi na bakwai mu yi na arba'in mu yi na shekara a halin rayuwarsa kuma wayannan nan bai samu ba bayan mutum ya bar duniya ana kula ne da abin da ya bari a baya su ya kamata a kashe dukiya a kansu ba sadan likafani ba a'a ba a son barna ba a son tozatar da dukiya dukiya da za a kashe a wannan bangare a kashe akan iyalin wanda ya mutum akwai mai takawa in ya bari a kula da ita akwai marayu a kula da su su ne suke bukata mu rayayu muke bukata a kashe dukiya akan ba wanda ya mutu ba da muke gana a musulunci shi wanda ya mutu komin dukiyarsa likafa ne ake mai zane uku ka ba a biya shi a cikin wani akwati sai a je a bisa a komo a zuwa a aji abinda aka ɗibiya shi kai na annashi wani kuma ya mutu a a ɗibiya shi a kai a kai shi sada ba a suna a bata dukiya a wannan wurin ana bata dukiya ne akan wanda ke raye amma mu duba yau yadda muke mutanen zango mutanen wannan yanki na duniya musulmai in mutum ya bar duniya sai ga an kirkire kirkire kana ya cewa an ce kowa ya biya miliyon biyu biyu dangi me yasa kun san mun yi baki ya kamata a musu da huwa wai sa ku wani ba ko ne bai san gidan rasuwa za shi ba waye bai san gidan jana'iza za shi ba wannan gidan ba gidan buki ba ne da za a je a zauna a dafa a ci ana girka sauke wannan ba daidai ba ne a musulunci bayan allah masu albarka da haka mu kula duk wani abin da shari'a bai da shi akwai sauƙaƙawa mu al'umma ba kuntatawa ne ba kai da aka mara rasuwa kana jin zafi sha ce kuma ka kawo kuɗi me za a yi za a dafa abinci za a je a sai sa kun san wani babban mutum ne ba a yi abin shaka ka wani ya ka zama yanka shanu uku fa wannan me jama'a ne a yanka a ci bayan kwana bakwai a watsi a bar mai takaba da marayu yara su masu ban tausayi cikin unguwa ba ruwan kowa Wanda ba daidai ba ne inda ake bukata a kashe kuɗi daga wanda ke raye shi wanda ya bar duniya ka a sa kuɗi da yawa a yi ɓarna da ya ko mace da yake an halatta mata sa alharir a halin rayuwanta malamai suka ce in ta mutu an akwai wani zani ba alharir ba ka a rufe da alharir domin rufe da alharir ne akwai ɓarna da tozatar da dukiya a ciki sai a kula da ainihin wannan matsayin sai matsala da ke gaba almasnunu filkafan. abin da yake sunna da ake bukata a kula da shi a wurin likafani mace akalluhu thawbun mafi karancin abin da yake sunna ba da dama ya kafani shine a samu zani guda a lullube mamaci da shi in ya kasance wannan zanin satiran sabigan lil ya suturta kuma ya rufe shi gaba daya to zani guda ya wadatas wanda ya suturu jami'al badan ya iya suturta jikin gaba daya fa na khabbab an sama daga khabbab Allah ya kare daga shi ce anna hamza ta radiyallahu anhu cewa hamza bin abdul muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon sallallahu alaihi wasallam baya wasa da shi hamza kowa ya ji suna hamza irin rawan da ya taka a cikin musulunci irin kokari da yayi na wurin marawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin bajinta da wurin jihadi da aka kashe shi ranar Uhud Allah ya kara yarda ga Hamza yayin da ya rasu lam yujad lahu kafanun ba a samu abin da za mu hamza da shi ba ba dukiya talauci ba kuɗi lokacin musulunci bai yi karfi ba ba a samu abin da za a yi wa hamza ɗan abdul ne kafani ba illa burdatun milha sai dai wani babban bargo ɗaya wanda milha bargo ma ba fari ne kasba. wanda yake fari ne wanda yake yana da cuɗanya da baki muna ganewa kenan launinsa zai kamar launin ash haka kamar kalan tuka-tuka fari ne wanda yake akwai baki-baki ciki da wannan aka yi wa hamza baffan manzo sallallahu alaihi wa sallama likafani radiyallahu anhu da wannan aka yi likafani iza ju'ilat ala rasihi qalasat an qadamaihi idan an ja wannan bargo aka rufe kan shi kafafun shi su bayyana wa idza ju'ilat ala qadamaihi qalasat an ra'si in an jawo aka rufe kafafun sa kwashe kan shi ya bayyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazaje na musulunci kenan yau mu duba irin wadatar da muke ciki wallahi sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka rayu suka jima bayan rasuwa annan sallallahu akwai wanda suke yi su yi kuka in sun tuna da jiya su ce wallahi mun rayu ba mu da komai muna cikin kunci yau ku duba irin wadata sai to muna jin tsoro kai zama ladanmu ne Allah ke gaggauta muna a duniya yau gaba mutum na kukan talauci ba zance su ta riga sama da ƙasa ashirin kenan ba yana wani rigan ka manta da shi wani shekara ma zaka cikin kaya ka zo ka ga ka ka ga wani ah yau na sa rigan na jima da sawa ga wadata hamza bin abdul muttalib baffan manzo sallallahu alaihi wasallam in gata ne wa ka shiga ta a wannan lokacin dan shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kowa na bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an zo an kasa samun abin da za a mai lukafani da shi sai zani guda kawai in an ja an rufe kanshi sai kafafunsa su bayyana in an jawo a rufe kafafunsa sai kansa ya bayyana kuma da wannan aka mai likafani kuma akwai ma kauli da ya ce wannan zanin ma wannan zanin ma abdullahi bin ubay bin saluli ya bayar shugaban munafukai aka ce wo oh, wannan ne dalilin yasa da ya bar duniya dan shi zo bukaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada alkabban shi a sa a rufe baban shi annabi ya bayar saboda shi ma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Hamza da Abdul Muttalib ya bar duniya da shi da ainihin alkabba da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rufe da shi aka rufe Abdullahi ibn Ubay bin Salul saboda dan shi Abdullahi na ga tabarruki da abin da yake riga na annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi ya rufe baban shi annabi kuma ya bayar aka rufe shi da shi an rufe kan shi kafan shi bayyana hamza Allah ya kare da gashi an rufe kafan shi kan shi bayyana amma su ne mazaje jagorori har cikin aljanna in sama sama kenan da haka wannan ba shine abin dura ba an rufe ka da zani mai kyau kuma rufe kai ka shiga aljanna shi kake bukata amma a ce amma kabarin kamar girman masallacin ka ce ba ya da a bisa koma kusa da kai don gatanci likafaninka na gado ba aka yi aka odan shi aka yi aka kare sai kana wuta sai me an yi aikin banza don haka wannan ya faru lokacin babu haka aka yi wa hamza bin abdul mutalif likafani a nazarin ce famadat ala rasi wasu aka ja wannan likafan ya rufe kanshi waju ila ala kadamai hil izhar sai aka samu ganye na izhar aka ainihin rufe kafafunsa da sauran ganye ne ganyen izhar izhar akwai wani ganye nan da nan muna yara muna ji ana cewa cin zabarmawa kamar tufa na kai yana da gamshi yana da kamshi haka ana ce mai lemon menene grass wannan shi ake ce mai izikir da shi aka rufe kafafun shi ba zani aka kawo ƙasa aka zuba mai hamza ɗan abdul allah ya ƙara yadda a gare shi da haka zani ɗaya ne kawo wannan na cewa an samu zani ɗaya aka rufe mutum da shi babu wadata ya isa amma mun ji mustahabi ne kai uku fata mun fahimci amma babu sai ɗayan sai a rufe shi ɗayan domin abin da yake an samu kenan na hadisi ne ingantacce wanda imam ahmad bin hanbal ya ainihin ruwaito wa aktharu thalathatu aswab kuma fi yawan abin da ake alkafani shi zane uku ka bar ya fi uku a ci a wannan sarki ne sai mu mai da zani goma sha ɗaya a'a zani uku mafi yawa kata wannan babban malami ne zani uku wannan ba kowa ba ne zani uku zani uku mafi yawan abinda ake nikama da laisa fiya kamis ba a ɗinke riga a yi ɗan ciki wala imama ba a rawani kama ta kaddama fil hadisi game da gabata cikin hadisi ba a yin wannan kaifi ya kaifiyatu takfini yadda ake yin likafanin yanzu bayan an ga abinda ake likafanin shi to ya za a yi likafanin hamza na farko tubakharul lafafat ai al'aswabu thalathan inda samu a nemi turaren wuta a sa ya kone hayakin ya shiga wa wa'annan zannuwan sai a kubai na biyu a yi so uku na farko kenan ba na biyu sun matubsa ba duha ala ba wahidatun fawqa al-ukhra sai a kawo wayannan zannuwa guda ukun gaba ɗaya shi a shimfiɗa su a ƙasa za a kawo na farko a shimfiɗa sai a kawo na biyu a ɗibiya a kai sai a kawo na uku a ɗibiya a kai duka suna shimfiɗe a kan juna ɗaya bayan ɗaya wato ukazu asalin lafa'if wa ausa'uha fatubsatu awwalin za a dubi cikin wa'annan zannuwa wanda ya fi kyau ya fi girma sai a fara shimfiɗa shi ƙasa sana a kawo mai bi a kawo mai bi bayan Allah masu albarka wayan nan zantuka da muke ko nan karatu da muke abu ne wanda yake akwai bukatan ka sani akwai bukatan ki sani akwai bukatan na sani mu duka mu sani domin an muna mun yi wa wani kada ka zauna kawai ai na su malam ne kamar da muka yi bayani ko korin wanka sai ta mai kun kira su mala khalid su zo su yi wanka kenan kai gawon gidanka bawa allah kai ka fi dacewa ka yi inda ba akwai wani wasiya da aka yi ba kai ka fi cancanta ɗan uwanka mahaifinka ɗanka matanka makusancinka kamai wanka kamai ne kafa ne da aka kare zama karatun an yi shi haka kawai ya wuce ko gobe wani ya kwanta a gidan ka ce ku kira malam halid misa malam yanzu batun wankan nan ya zamu yi kai za ka yi kai za ka yi wankan kai za ka yi likafa ne na ga koya ka iya da wani abin duniya ne ka koyi kafi kowa iyawa to wannan abu ne an maka za a mini za a miki za a yi wa kowa tunda abu ne da ke kowa na bukata amai kowa na bukata ya sani da haka an samu wayannan zannuwan aka zo da mafi kyawu mafi faɗi aka shimfiɗa shi sai a ɗibiya wanda ke biye da shi me yasa liya kuna zahirin nasu hassanu ha da ya zama wanda mutane za su gani mafi kyawu ne ya zama mutane sun ga mai kyan domin mutane zama wanda bai da kyan an faɗi an ji ana tsegumi kuma wani likafa da aka sawawa ne to akwai wanda yake ya fi kyau shi zama shi ke waje shi za a gani wannan shi ne sai jim abu na uku yudau alhanut akwai bukatan a sanya alhanut an ce hanut na ana rana cewa huwa akhlatun min al'utur a samu turare ya kai akalla kamar turare daban-daban uku wanda kowane da nashi kamshin sai a garwaya yau kawai jiya ne ana ɗibowa ne a zuba wannan a zuba wannan amma yau an yi turare da ka fesa iska ke fitowa da shi a wancan zamanin ba wannan da aka ana ɗibo turare ne daban-daban sai a gama sai a zuzuba wa alikafa ne ta wani fesawa za a yi an fesa wannan sai a fesa wancan a fesa wancan kala-kala in ya kai biyar a fesa dukkan ya kai goma a fesa daban-daban za a samu wannan alhanut turare wanda yake an garwaya fi ma bai na saƙe ma likafanin da samuwa an shifi da wani sha zuzuba turare a shifi da zuzuba ya zama turare ya yawa a kai ay yuzar ana nufin yurash a yayyafa bainal lafa'if a tsakanin wayannan likafani guda uku da za a lallube mamacin da shi dal abu na hudu summa yuda'ul mayyita ala lafa'if sanan sai a ɗauko mamacin sai a ɗibiya shi akan likafani da aka shimfiɗa guda uku wani na kan wani sai a ɗibiya shi a tsakiyar likafanin mustalkiyan ala shahrihi ko ala zahrihi ya zamo an kwantar da shi rairai mun gane za a kwantar da shi ne yana kwanci akan bayansa ha abu na biyar sun ma yurar torfin lafafatul min aljanibil aisar sanan sai a kamo bakin zanin da ke saman bayan an kwanta da mamacin a kai sai a kamo ta bakin ta gefen hagu sai a dago a ɗibiya kan mamacin ala shakki aiman ya komo ya rufe ta gefen dama sun mayu raddutar raddu tarfa ala sai a kamo kuma ta daman sai a maido da shi ta kan hagu sun masani ya tuka zalik na bin kuma sai a yi haka na a kamo hagu a ɗibiya sai a ɗauko dama a ɗibiya a kai sun masali sa tuka zalik sanan na uku sai a ɗauko bakin ta hagu a ɗibiya sai a ɗauko dama a rufe a kai wa yi al fajilu inda rasihi likafanin za a yi shi ya yi tsawo ya fi mamacin to inda ya fi tsawon sai a bar ya je ta ɓangaren kai an ja ta ɓangaren kan ya fi tsawo ba zama na fahimtar wannan za a ja sai ta wurin kan ya fi yawa fiye ga wurin ƙafa za a sanya alfadul inda rasu yi aktar mimma inda rigilahi na ɓangaren kan ya fi yawa a kan wanda ke ɓangaren ƙafa sun ma ya ha sa'anin sai a ɗaure kina an kama taurin kan za a yi sa igiya a ɗaure bakin a kama ta ɓangaren kafan kuma a ɗaure bakin misali allah tantashiru don kada abin ya rinka buɗewa. wa yi batu bai ribatun inda sai a samu wani igiya kamar belt kenan sai a ɗaure a tsakiya wa inda alƙadamai a wurin ƙafafu kuma sai a kawo zani a ƙalle ko igiya a ɗaure ta wannan wurin kuma summa tuhallu fil kabur sana bayan an ɗauki gawa an sa cikin kabar shi a kwance wannan igiyar inda ake likafa ne ke da ba ta mun fahimci wannan kowa zai iya yi akwai bukatar mutum ya a in mutum bai gamsu da kyau bata wannan karatun akwai audios akwai videos mutum ya iya bibiyar saurari kuma ya gane karatu ne kwata ka gane kuma yawanci karatu ba ka ji su ɗaya kawai shi ka ce na iya akwai bukatar in ka tunani ga ganin ga bangane ka koma ka saurari kuma ka koma ka saurari ka iya ka koyar da iyalinka ka koyar da abokannanka ka koyar da mutane ke kusa da kai kowa ya iya wannan domin kana son amali kafani irin yadda ya dace da sunna ko ba haka bane to wanda ya fi dacewa ma kuma ka ne koya musu su iya kamar yadda kai ma in wani su ya koma ga Allah kai kamai sai zama mudu duka mun iya kowane gida aka yi rasuwa an samu mutanen gida akwai sun san yadda ya kamata a yi sai a yi wannan shine abinda musulunci ya zo ya koyar da mu sai kowa ya gane a wannan matsayin kowa kuma ya kokari ya kiyaye da kyau a duba littafin nan addinul khalis za a ga wannan bayanin a ciki haka ne fikul jana'iz na doktor ahmad mahmud karima shi ma ya kawo wannan bayanin tun daga shafi na 187 zuwa 188 sai a kula fawaid ga wasu amfanoni kenan suna da muhimmanci mutum ya gane su a cikin wannan matsayin al'awwal na farko a sagiru kalkabiru kabiru fil kafan zakaran kana am yaro karami daidai ke da babba a wurin yin likafani namiji ne ko mace yanda ake yi wa babba likafani haka ake yi wa yaro ma likafani muna ganewa yaro karami kamar babba yake a wurin likafani namiji ne ko mace a tsani na biyu a asiktu ko a asakatu bari yaron da aka haihu shi yanzu duniya ba da rai ba ko kuwa lokacin ma haihuwansa bai kai ba an ce asiktu وهو الجنين ينزل من بطن أمه قبل تمامه shine yaron da yake ya fito daga cikin uwarsa kafin ya cika mutum sosai an so ma halittarsa amma ba bai cika mutum ba sai ya zo to shi wannan wa huwa mustabinul khalq amma halittarsa ya bayyana to shi yaro irin wannan matsayin ana lura da cikin ne in cikin ya kai kwana tamanin da baya in ciki bai kai ga kwana tamanin ba ko ya yaro ke cikin ciki ba a cewa wannan yaron ya kai mutum har ya ɗauki wannan hukunci wannan hukuncin yana somawa ne bayan kwana tamanin ba wai iya riga ya kai kwana tamanin ya cika ya zama mutum ba in ya wuce kwana tamanin za a duba so da bayani da zuwa cikin ayon alkur'ani da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithlu zalik thumma yakunu mudgatan mithlu zalik ko ɗayan ku ana fara halittarsa a cikin cikin uwarsa kwana 40 yana digun mani kwana 40 na biyu yake zamuwa gudan jini an samu kwana 80 kenan da gudan jini bayan kwana tamanin ne ake maida shi tsoka kuma cikin marhala na tsokan ne ake yi wa mutum halittar mutum ya zama ya zama mutum kuma ya zama mutum haka aya ya bayyana sun ma mudgatin mukhallakatin wa gairi mukhallakatin linu bayyana sa'annan sai zama mudga summa khalaqna alaqata mudghatan ko wannan yazo fa khalaqna almudghata idhaman fa qasawna izama lahman amma cikin aya shi ce wannan mudghatan idan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wannan tsokan akwai wanda ke zama wa halitta akwai wanda bai zama wa halitta da ka bayan ya zama tsokan an samu an wuce 80 days kenan to lokacin za a duba ya fara fidda alaman kai da hannu da kafa to lokacin ya fara fidda halitta siffa na mutum daga wurin to ya kai a ɗauki mai wannan hukuncin da za mu ci shi ne yulaffu fi haidaka ana lullube shi ne da wani kyalle a samu wani ma haka a lullube shi ciki bila mura'ati wajen hilkafin ba da an kula za mu mai hilkafin ne kawai da a lullube shi wannan kal'udu mai almayit kamar dai wani ɓangare ne daga cikin jikin mamaci yana ki son a rufe haka za a dullube shi kawai sai a je a bisa ya kai ga wannan matsayin ko mace shi ta cikinta ya kai wannan marhalan sannan in ta yi bari wannan jinin zai ɗauki jinin hukuncin jinin biki mace na da ciki wata ɗaya wata biyu cikin ya zube ba jinin da ke fita mata hukuncin istihada ne ta yi sallah ta yi wani ibada amma ya kai wata uku ya fi kwana tamanin sai a duba in wannan halittar ya fara fidda siffa na halitta to lokacin jinin da ke fi mata hukuncin jinin biki ne wannan yana da muhimmanci hukuncin na a fahimci dewa ba a san da wannan ba kawai da mace ta yi bari ta bar sallah a'a ta yi sallah domin cikin bai kai ya wuce kwana tamanin ba da shi ya wuce kwana tamanin ne ake so soma mai halitta da aka iya da siffan halitta lokacin nan za ta ɗauki hukuncin hukuncin jinin biki wannan shine abin da maluma suka faɗi kan wannan wallahu ta'ala a'lam al-thalith abu na uku shine idan qallatil akfanu idan an yi karancin likafani kina irin mautul jama'i jama'a sun mutu imma yaki ne kamar yadda yake faruwa a gazza yau allah ya kare su daga barin sharin yahudu kuma allah ya rusar da daula na yahudu ana ya zo a sabon kaga an ce mutane 500 sun mutu a wuri daya wani lokacin mutane kusan dubu an kashe su rana daya to yi wani zazo ana faman yanka kyallin likafani ka an sha wahala sai aka zo likafanin ma akwai wuyan samu to ya za a yi wa kasratul mauta ga mamatan sun yawa jara takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid ya dace a gama jama'a a lullubi su cikin likafani guda a bisa su jama'a sai a musu likafani ɗaya kabari ɗaya a bisa su tare amma za haka ya za a yi wa yi kaddamu wa yi kaddimu ƙur'anin ko yi kaddamu aksaruhun ƙur'anin sai a gabatar da wanda ya fi su kiyaye alƙur'ani da wani da wani da wani ne suka mutu cikinsu wa ya fi iya karatun ƙur'ani wani to a sa shi gaba za a gabatar da shi ila alkibla zuwa alkibla na kabarin gaba kenan kama falin nabi sallallahu alaihi wasallam ma shuhada a uhud kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa shuhada a uhud wanda suka mutu a wurin yakin uhud akwai wanda an musu kabari ne kabari ne yake aljama'i likafani guda za a lulluɓe sai shi tambaya wane ne cikin safiya ya qur'ana an ce wani hito ku bar ya zo gaba ku za shi gaba ta bangaren alkibla wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa wayannan mutanen shuhada uhud sai matsala da ke gaba jim wanda mun shiga cikin matsalan inda lokaci ya kai na sallah mu tsaya in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala jim shine hamlul janazati wa tashyi'iha daukan gawa da zuwa aje a raka gawan a makwancinsa na ƙarshe hamlul janazati wa tashyi'iha daukan gawa sanan da zuwa a raka wannan ma ce hamlul janazati wa tashyi'iha fardu kifayatin bil ijma daukan gawa da zuwa aje a raka bisu fardu kifaya ne idan wani ya bar duniya a unguwa shi su jama'a suka je makabarta kai da baka tare baka da laifi amma in kowa bai tafi ba kudu kun samu matsala domin farilla ne amma wannan ya daukewa wani nauyin sa wal kalamu huna yanhasiru fi umur magana anan kuma zai takaitu kan wasu al'amura ne magana akan wannan matsalan yanhasiru zai takaitu ne fi umurin a cikin wasu al'amura al'awwalu na farko man ya ha wa ke gawa imu ce mutuwa zai ɗauke shi ya hamiluha rijalu dunan nisa in mutum ya bar duniya namiji ne ko mace maza ke daukan gawan ba mata ba daukan gawa aikin maza ne ya hamiluha rijalu maza ke ɗauka dunan nisa ba mata ba li qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janaza idan an ajiye gawa wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim sai mazaje suka dauki wannan gawa akan wuyayensu kenan bai ce mata wahtamalaha maza ar-rijalu sai maza suka dauki wannan gawa ala anaqihim akan wuyayensu fa in kanat salihah in ga na ƙwarai ne ƙalat qaddimuni sai ta ce ku gabatar da ni ku yi sauri ku kai ni in an doki gawa to mutumin gina ce ku yi sauri ku yi sauri ku kai ni wayan kyanar ta ghairu saliha in kuma mugun gawa ne mugun mutum ne ba na gari bane qalat ta ce ya wai laha ya kaitunta aina ta na biha na za ku da ita da haka wannan na gwada mana cewa ba gwaninta ne mutum ya mutu za a riga ce ku yi sannu sannu sannu sannu sannu sannu ku kwantar da hankalinku a ga ba a son a ce da shi wannan ba daidai ba ne wani mutumin kiki na cewa ku yi sauri ku te da ni in mugun mutum ne kuma shi ce ya wai laha kaitonta aina ta zahabu na biya na za ku da ita yasma'u sauta kullu shay'in illa insan komi na jin munyan wannan gawan banda mutum yayin da yake magana nan komi na ji illal insan face mutum ya ce walau sami aha ala sa'iq wallahi da mutum ya ji da shi ya suma da sumewa zai kawai daga sai allah kai allah ya tsare ainihin jinka daga barin wannan maganan ba ka ji amma sauran halittu suna jin ja annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin imamu ahmad bin hanbal ya rawaito haka ne imamu bukhari da wasu malamai na hadisi sun ruwaito wannan sun ruwaito wannan athani abu na biyu kaifiyatu hamliha yanda ake daukan gawa kaifiyatu hamliha yanda ake daukan gawa يسن أن يحملها يسن, يسن أن يحملها أربعة من الرجال سنة يزمو مزاجي كيغاو سنة أن يحملها أربعة من الرجال مزاجي قداو ولاس كيغاو إن كان الميت كبيرا إما ما بباني سنة متاني ولاس كي وأما الصغير amma yaro karami ne fala ba sa an hamila wahid babu laifi mutum guda ya dauke shi haka ya riki ana tafiya amma babba ne mutane hudu ne sunna za su dauke shi qala ibn mas'ud Allah dan mas'ud Allah ya kara da gare shi ce idza tabi'a ahadukum janaza idan ɗayan ku zai raka mamaci idan ɗayan ku zai raka gawa falyaquzu bi jawanib as-sarir arbaa ya zama mutane hudu za su rike gefe gefe na gado da gawon ke kwance akai annashi sai zama wannan ya kama bakin can wannan ya kamo bayana ta gaba can kuma wani ya kama baya ta mata nan wani ya kama mutane guda hudu su ɗauki wannan gadon su rike yace sun maliya tatawwa ba'at sa'annan ana so a yi wani kuma ya zo ya kama ta sakiya <laughs> bayan mutane guda hudu wani ya iya kuma ya kakkama ta saƙiya an ko ko a bar shi hudun kawai fa’in suna min suna domin daga cikin sunna ne mutane hudun su riƙe amma akwai bukata biyu su shiga saka a kama ke dan nauyin gawan babu laifi amma kaga mutum ya bar duniya kaga wani shi kawai ina da taba annashi ne ce shi ma ya taba wani kaga an zo saboda cunkoso akan annashi shi ga tafiya ma ya yi ko wani so a ce shi ma ya kama wani wani ma kama wani jawowa yake ya komo kasa don bai da tsawon da zai iya rike da jama'a ko ana tura shi na koma gefe na ga shi ma shi ya taba wannan ba daidai bane an samu mutane hudu da su kama an kama hannayen annashin guda hudu aka daga shikenan yayi amma in ana son a kara wani dan akwai bukata babu laifi ko ku a bar shi hudun domin sunna ne ai haka in kuma sahabi ya ce abu daga sunna ne kenan haka ake yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ku haka ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar mala ce wa yahrumu hamlul mayyit ala hay'atin Muzariya ka hamlihi fi kuffatin mathalan ko kuma ya haramta a ɗauki mamaci a kan yanayi wanda yake bai dace ba yanayi wanda yake muzuriya ai yanayi wanda yake bai dace ba ka hamli fi kuffatin matsalan misali kama a ɗauki mamaci a sa a cikin kwando a aza haka wannan bai dace ba ta wannan bai dace ba ya kamata a gane wannan ya haramta haza wannan shine ويطلب سطر السرير tu بمقبة تودأ فوق الناش مستحب ne kwana bukatan mace ta bar duniya bayan likafa ne a sami kuma wani babban zani mai yawa a rufe ta mace ne wato gatti bi thawbin litastura almar'ata an ainin nas kuma zama an sa zani an rufe da kyau saboda a kare idanun mutane daga barin yanda fata na jikin ita mace da ta koma ga Allah yadda jikin take ba a son a yi haka sai a sami babban zani a rufe ainihin annashin kuma gaba daya wa awwalu man ittakhadha laha na'shun masturun fatimatu zahra radiyallahu anhu farkon wanda aka sa ta akan annashi wanda kuma aka rufe kai ita ce fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi daga cikin mata ana ɗibe mata a kan likafa ne a kan annasha a je to wanda aka fara sa babban zani aka rufe ita ce fatima yar manzon allah sallallahu alaihi a suturta ta bayan mata bar duniya kan wani yaga yadda gabobin jikinta yake dan an sa likafa ne an daddaure sai a sa babban abu kuma a rufe wannan ne kuma wannan athar ya tabbata cikin sunanu albai haƙi kuma allama nasiruddin albani a cikin littafin jilbabul mar'a al-muslima ya kawo haka na cikin littafin na addinul khalis majalai na bakwai shafi na 433 za a ga wannan kuma na ga da wannan za mu aji karatunmu na yau har zuwa sati mai zuwa insha Allahu sai mu tashi kan matsala da ke gaba ko kuwa abu na uku shi ne kaifiyatu sairu fil janaza yanda ake tafiya da gawa in za a dama macin yadda ake tafiya sai mu gane don mu gane yadda ya kamata a kamanta a halin da aka rasa ɗan uwa musulmi ko yaruwa uwa musulma ya zamo an yi tafiya kan sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda ya saurara na lokaci kaɗan in ba da dama in akwai tambaya za a iya yi ba tambaya sai mu tsaya da karatunmu a nan mu yi addu'a mu tashi har zuwa sati mai zuwa na'am dole ne a yi likafa ne ai na yi bayanin su cikin karatun kila wurin ya tsallake ma mun ce shi hawa uku mustahabbi ne amma wajibi ne ɗaya kamar da aka yi wa hamza abu lamantar da ɗaya aka mai da haka wajibi ne a sa zani guda in ya iya lulluɓe mutum a lulluɓe shi amma musahabi ne a yi ɗaya biyu uku da haka aka yi wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam zani uku aka rufe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sa tularin saboda kada a ji wani abin da ke bai dace ba tare da wani mamaci bayan ya koma ga Allah domin da mutum ya riga ya koma ga Allah yanayin shi na fara sakewa to sai suna ce a sa mai likafani saboda kada mutum ya zo ma yana kyaman bisun kusanci da ainihin mamacinsa to amma abin da kai ka zo shi dai ka ji kamshi ma da baka jin shi a inda kake a gida a ɗakin ka baka ji to ne zaka ji kaga ba zai bar mutum yayi kyaman dan uwansa ba wannan shine ainihin hikima fi zalika wallahu ta'ala a'lam shi da sunna ya ce ai haka kama kai ko da mutum ya fi kowa kamshi duniya ya bar duniya a sa mai tulare haka suna ya koyar haka sai a kula da wani na'am dole ne a rufe o dole ne a rufe fuskar mamaci dole ne a rufe shi gaba da tun daga kai har kafa inda dole yake kenan an je an bisa shi a kwanci abin amma yadda za a fito da shi ba a barin fuskan shi sake akwai bukata a rufe muna fahimta a suturta shi in mutum ya riga ya bar duniya to ana son cikin shi duka rufe ba su a bar wani wuri shi sake a yana raye yana ya sa riga bai sa hudawa ba ruwan kowa amma ya bar duniya ya rufe tun kafan shi hakan shi da an ka suturta ka bar wani wuri ba ka suturta shi da kyau ba haka akwai bukata a suturta shi gaba ɗayansa kai maji za a rufe tun daga kafa har kai kuma a bari mafi yawan abin da sauran zani ya zo ta bangaren kai saboda ayi a rufe kan shi ka bar kan shi sake wanda ya mutu ba a rufe kan shi da fuskan shi ne mulabbiyan wanda yake ko muhrim wanda ke cikin ihraminsa amma ba haka akwai bukatan a rufe shi amma ya sa kafa an kare akwai bukatan a kwanci wannan shi ne kuma mun ji karin bayani idan an kai wurin takfinul mayit a wurin dafnul mayyit matsala da ya shafi biso yana gaba insha Allah ta'ala mun ji yanda ya fi dacewa bayan an saka mamaci a cikin kabari yana za a mai gaba ina ka sai mu ci gaba da bibiyan karatun nan Allah ta'ala alam am na ji mun tsaya a nan abinda muka faɗi wanda yake yadi da Allah ba mu ladan shi kuskure ku tutume shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh